بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير وهو على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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan babban masallaci da ke nan tudun wada a nan kaduna fadar jihar kaduna in mun ce kaduna makarantar shek abubakar mahmud gumi a yau rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara lissafin nasara yau muna nawa ashirin da hudu ga watan biyar shekara ta goma sha takwas, tallafi da aka samu na marayu wani bawan Allah ya ba da gudunmuwa na atamfa turmi guda biyar Allah ya saka masa da alkhairi hajiya adama matar alhaji husaini ta aiko marayu da gudunmuwa ta a atamfa guda ashirin da shadda guda ashirin a tallafa wa marayu ta ce kuma a yi wa mahaifinta addu'a Allah ya ji ƙanshi ta aiko da wannan tallafi kuma ta hannun malam ibrahim tsayyib to shi ma ɗan aikan da aka miko ta hannunsa muna addu'a Allah ya saka mashi da alkhairi ita kuma Allah ya ji ƙan mahaifinta da ya Allah ya gafarta mashi ita kuma Allah ya sa tana cikin masu makwabtaka da annabi a ranar tashin alkiyama alhaji jamilu mai yadi ya aiko wa marayu da gudunmuwar yadi 120 Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah daga JNI ta aiko da atamfa guda daya sai hajiya Fatima 330 ta ba da kaya a ba marayu sai Imrana Ibrahim Tayyib ya ba marayu gudunmuwar naira 1000 wata baiwar Allah ta ba da 1000 duka Allah ya saka masu da alkhairi alhaji yahaya ibrahim ayi global ya ba marayu gudunmuwa ta zunzurutun kudi naira dubu hamsin allah ya fasa da alkhairi wani bawan allah ya ba marayu gudunmuwa naira ɗari biyar wata baiwar allah ta ba da gudunmuwa naira ɗari biyu da hamsin total naira uh, dubu hamsin da biyu da ɗari bakwai da ashirin sai waɗanda suka tura ta kawun na kwamitin marayu akwai hadiza nuhu ta aika da naira dubu ishirin allah ya taka mata da alkhairi abdulaziz ya aika da dubu ɗaya da ɗari biyar saratu hassan naira dubu biyu duka allah ya taka masu da alkhairi yakubu kani dubu biyar bukar fanna dubu ɗaya amina abdulhamid dubu ɗaya yakubu abdulhamid dubu talatin da ɗaya duka waɗannan bayan allah allah ka saka musu da alkhairi Allah ka rufa musu asiri duniya da lahira ta hanyar akwati da aka nemi gudunmuwa an samu naira 9630 total 61 grand total 123350 Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi kada a manta bankin marayu shine Stanbic IBTC Bank account name na account din Opens Welfare Committee jibiris Kaduna sai lambar account din 0011608115 wannan shine number account 0011 ma'ana 00116081115 wannan shine number account Allah ya bada ikon tallafawa ku taimaka wa marayu ku yi makwabtaka da annabi a ranar tashin alkiyama aljanna Allah ya sa muna cikin masu makwabtaka da annabi aljanna na'am alaramma ko za ka tuna mana inda muka kwana a jiya mun karanta inda Allah yake magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya faɗa wa mutanen duniya shi da kansa yana jin tsoron idan ya saba wa Allah azabar ranar tashin alkiyama wannan yini wanda yake mai girma malamai suka ce idan aka ce sabo dukan sabo ya shiga cike ƙarya ta shiga zina ta shiga luwaɗi maɗigo zunɗe gulma cin hanci rashawa take haƙƙin makwabtaka yanke zumunta wa iyaye zaluntar mata rashin tarbiyyar 'ya'ya saba alkawari cin amana ƙarya a cikin zance dukan wani sabo ya shigo idan aka ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim sai malamai suka ce amma a cikin wannan ayar sabo da ayar take magana akan sa shine shirka wato annabi ya faɗa wa mutanen duniya cewa shi kansa yana jin tsoro yayi wa Allah shirka in yi wa Allah shirka Allah ba zai shi ba Allah zai azabtar da shi a ranar tashin alkiyama saboda girman shirka da hatsarinta Allah ya ce man yusraf anhu yawma izin duk wanda aka karkatar da wannan azaba daga gare shi ya zama azaba bata kona shi ba a ranar tashin alkiyama faƙadi rahima hutu wannan ya samu jin ƙai da tausayi na Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce akwai a biyu a nan, akwai man yusraf anhu bilbina bina'i akwai man yasrif anhu bilbina ilil fa'il wato wanda Allah ya da wannan azaba daga gare shi ya zama ba a ƙona shi a cikin wannan azaba ba to haƙiƙa ya samu rahamar Allah maɗaukin sarki wa zalikal mubin wannan shine rabo babba a ce kiyama ta tsaya Allah ya ce baka da rabo a cikin azabar shi ka wuce kai tsaye zuwa aljanna to rabo babba ya gama samuwa ya Allah a lahira hanyar da ake bi a je wutar jahannama ma kakka nuna mana ya Allah abin da muke roƙo muna zuwa ka ce a wuce da mu zuwa aljanna malamai suka ce wannan ayar ta nuna hatsarin shirka da bala'in da ke cikinta shi yasa kuka ji duk sanda aka taba Allah aka yi wa Allah shirka bamu daga kafa bamu saurarawa domin babu bala'i a duniya kamar yi wa Allah shirka ba hatsari kamar yi wa Allah shirka haɗa wani da shi a wajen bauta ku ga annabi ake yi wa ne malamai suka ce wannan ayar ta yi daidai da ayar da ke cikin wato suratu zumar inda Allah maɗaukin sarki ya ce walaƙari ohiya sannan Allah ya ce wa laqad uhiya ilaika haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kai kadai ba wa ila allazina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka duk annabawan da Allah ya turo ila in ashrakta idan ka kuskura ka haɗa ne da wani a wajen bauta kai mun shirka ka bauta mun kuma ka bauta wa wani na la yahbatanna amaluka to aikin ka ya rushe gaba da inji Allah ba fa ya bauta wa wani zalla ba ya bauta wa Allah sannan ya bauta wa wani ya haɗa biyu Allah ya ce zai rushe addinin gaba daya to ya kake tsammani da wanda ya ce shi wani Allah zai bauta wa shi kadai eh wani mawaki yana cewa shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni shi kaga wannan bai san Allah ba wani mawaki yake cewa lalle maganar mai zancen fai ba ta tabbata domin duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba wai duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba kaga shi yanzu wannan wa ma zai bauta wa shi shi ma wuri ɗaya kawai ya tara ta wannan shirka ce mecece shirka ce kar ku yadda da irin wayannan kalmomin kafirci Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da fadawa cikin shirka bayan mun yi kalmar shahada wannan shine babban sa shi yasa nace muku wannan surar annabi ya gaya mana mala'ika dubu saba'in suka yi wa sura rakiya da za a sauka da ita mala'ika dubu saba'in suka rako surar zuwa duniya daga sama saboda an ɗauko kadara mai tsada annabi ya ce wani hum zajalun bi tasbih kamar yadda an ɗauko kuɗi daga banki ‘yan sanda za a sa jiniya ko wi wi ka bada hanya kawai to haka da aka ɗauko mala'iku suna mata jiniya da tasbihi suna binta suna subhanallah subhanallah duk wani bakin aljani ya kauce ya ba tauri wani shaidani ba mai iya taron sura saboda sura ce da ta sauka da tauhidi da daddare aka saukar da ita annabi bai jira gari ya waye ba a cikin daren annabi ya taro da sakatarori masu rubuta wahayi sai da aka rubuta sura daga farkon ta har ta kamin gari ne kamin gari ya waye shi yasa karanta wannan sura baka gane Allah ba ba da za ka gane Allah Allah ka ba mu ikon gane ka la in ashrakta la yahbadanna amaluka Allah ya ce wala takunanna minal khasirin sannan zaka zama cikin masu asara zaka zama cikin tababbu Allah ka tsare mu da shiga masu cikin masu asara kun ga Allah ya ce yayi wahayi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yayi wahayi zuwa ga annabawa da suka gabace shi duk annabawan da Allah ya turo sai da Allah ya musu ka ya yace duk abin da za ku yi karku kuskura kuma shirka shi yasa za mu samu a cikin surar nan gaba Allah sai da ya kirga annabawa guda goma sha takwas Allah ya ce wallahi suka masa shirka zai rusa aikin su gaba daya idan Allah zai rusa aikin annabi goma sha takwas saboda sun yi shirka me kake tsammani in ni nayi ko alaran maye ko kai kai me kake tsammani a matsayin mu na fararen hula in ana magana annabawa to shi yasa Allah ya ce man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimahu wa zalikal fawzul mubin wannan shine babban rabo Allahumma ja'alna min al-faizina fawzan mubina sai Allah ya ce mai a gaba alaramma wa in kai qur'ani yana da daɗi ku ji wata magana daga Allah wallahi da ka gane wannan karatun ka Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin ku saurara ku ji ku bayin Allah in ka gane wannan ayar wallahi baka sauraron wani boka baka ƙara sauraron wani malamin tsubbu ranan zaka bashi takardar sallama duk wani boka zaka bashi dismiss later ba abin da zai iya tsinana maka Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta ya shafa ma talauci cuta ne ko ba cuta bane bahaushe yace talauci mutum ne baki mai gizo da doro da kozo da annakiya in ya iske yaro yakan tankwara shi ya maishe shi tsoho da karfin tsiya in ya tadda tsoho ya kan karasa shi ya rame ya bushe kaman tsarkiya ya ce mutum mai mutunci idan ya talauci a ɗauke shi mugun da ba gaskiya haka ne ko ba haka ba ne talauci kawai in ya buge ka yunwa ta kama ka bakinka na zubar da yawu kana kalle-kalle ko ne zai baka sadaka sai a ce ai dama an faɗa ai wannan tsohon da kuke gani ai maye ne maye ne maye ne babu wata baita talauci ne kawai ya kama shi ko wata ta kama ta ta zo ta gita tana dan kalle kalle sai wani yaro ya fara ihu da dare sai a ce ai tunda tsohuwar nan ta shigo gidan nan ai dama an faɗa mai ya ce ai tunda ta shigo gidan nan shikenan ban gane ba wani zai ce ba mayu ne ban sani ba akwai ko babu amma dai ni akwai abin da yake daure mun kai me yake daure mun kai kun taba ganin uwar wani mai arziki aka ce mai ya ci ba ku gaya mu wata uwar mai arziki aka ce mai ya ci kun taba gani wata ba ganin wata uwar wani DPO na ɗan sanda ko kwamishina yan sanda aka ce mai yaci ta isa kun taba ganin uwar wani kwamishina ko wani ciyaman na local gama aka ce mai yaci ko mahaifiyar wani gwamna ko sanata ko dan majalisa ko mahaifiyar sarki kai ba ma wannan ba a samu tsohuwa ta haihu yaya maza murza murza kati guda goma sha biyu dozin ɗaya ka isa ka kalle ta ka ce mai yaci duk wacce ka ji an ce mai yaci sai ga wata tsohuwa ce da bata da galihu <laughs> to in mai tabbatar da gaske ne ya kamata a ce kowane gida tana shiga ba sai kan marasa galiho ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da cuta ko cuta a jikinka ko talauci ko ya jefa ka cikin matsala ko bala'i ko wani ciwo aka gagara gane kanshi Allah ya ce fala kashi falahu illahu duk duniya ba mai iyaye wannan sai Allah ko akwai mai iya duk duniya ba mai iya sai Allah Allahu akbar sai Allah ya ce wa in yamsaka bi khairin idan kuma Allah madaukin sarki ya shafe ka da alheri ya baka arziki ko ya baka yaya ko ya baka dukiya ko Allah ya sa ka ci zabe ka zama gwamna ko sanata ko dan majalisa ko shugaban kasa da labarin tambaye ku akwai wanda ya sai hana akwai wanda ya sai kwaci wallahi babu sai dai yin Allah ya ga daman kwacewa da kanshi wannan shine asalin tauhidi ka gane in ka rasa ba mai baka sai Allah in Allah ya baka ba mai iya hanawa ka gane ba mai iya ɗora ma cuta sai Allah ba mai iya yayewa sai Allah ba mai iya baka alheri sai Allah ba mai iya yaye bala'i sai wa sai Allah shi kadai ke yin wannan banda shi babu wanda ke yi idan ka gane wannan to a lokacin ne za ka rayu cikin natsuwa da kwanciyar hankali shi yasa annabi yake dasa wa yara ƙanana irin wannan aqidar abul abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yana karami yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya goyo ne akan abun hawansa in akan jaki yake ya doro ne akai ni ina kan jakin annabi ya yi goyo na abinda ake cewa radif shine wanda ka ɗauko a kariya sai manzan Allah ya kalli abdullahi abba zai ce ya gulam ya kai wannan yaro inni u'allimuka kalimat lalle ni zan koya maka wasu kalmomi wasu kalmomi ne wannan ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu amamaka wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka wa in jitama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf yace ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka kiyaye Allah sai Allah ya me ya kiyaye ka me ake nufi da kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka duk abin da Allah ya ce a kiyaye kiyaye shi Allah ya ce kiyaye sallah kiyaye ta kiyaye amana kiyaye ta kiyaye rantsuwarka kiyaye ta kiyaye harshenka kiyaye shi kiyaye farjinka kiyaye shi kiyaye bakinka kaka sa haramun kiyaye shi kiyaye idonka ka kalli haramun kiyaye kiyaye zuciyarka karka kulla wani sharri kiyaye kiyaye kiyaye kiyaye kiyaye shi kuma Allah ka masa sauran aikin gaba ɗaya ya hafaska shi da kansa ya ɗauki nauyin kiyaye ka babu wanda ya sai taɓa ka zai tsare ka ya tsare ma imani ya tsare ma aqida ya tsare ma musulunci ya tsare ka ya tsare iyalanka ya tsare dukiyarka ya tsare maka ƴaƴanka har bayan mutuwarka mun ga wannan da idanu ina su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi dattijo wa ya fara haskawa duniya tauhidi daga nan Najeriya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ne ko ba haka bane wani irin kulle kulle ne ba a mashi ba wani irin sharri ne ba a mashi ba ina ne ba a kai shi kara ba wani irin bala'i ne ba a kullo ba an hada shi da sarakuna an hada shi da jami'an tsaro an hada shi da SS an hada shi da 'yan siyasa an hada shi da shugabannin kasa ba abin da ba a yi ba amma Allah ya tsare shi har yaba duniya ko bai tsare shi ba tsakaninku da Allah na tambaye ku mutanen Kaduna Allah ya tsare shi ko bai tsare shi ba Allah ya tsare masa sa ko bai tsare masa ita ba da aqida sai bar duniya Allah ya tsare masa sunna da yake kai ko bai tsare shi ba akan sunna ya bar duniya Allah ya tsare masa rayuwarsa ko bai tsare ba Allah ya tsare masa iyalansa ko bai tsare ba Allah ya tsare masa mutuncinsa ko bai tsare ba maluman Najeriya da masu rai da duk wanda suka mutu ku faɗa min mai darajar Sheikh Abubakar Mahmud duniya a idanun 'yan Najeriya wallahi har 'yan a ƙarya suke suna ganin girman shi ko ba sa ganin girman shi suna ganin girman shi me ya tsare wannan kawai shi ne sirrin ihfazillah ya hafazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka sai annabi ya ce masa ihfazillah tajidhu amamaka a wata ruwaya ihfazillah tajidhu tijahaka ta'arraf ila Allah tarraka ya'rifuka fi shidda. ihfazillaha ka kiyaye Allah tajidhu amamaka duk sanda ka shiga matsala kace Allah sai ka samu Allah yana jiran kai an sa maka shine ihfazillaha tajidhu amamaka in ka kiyaye Allah duk sanda ka shiga matsala ko ka shiga bala'i kana cewa ya Allah sai Allah ya ce labbaika ya abdi saltota sai Allah ya ce ina ansa maka ya kai bawana tambayi abin da kake so a baka saboda ka kiyaye wa saboda ka kiyaye Allah ya ce wa iza sa'alta fas'alillaha idan za ka yi roƙo roƙi Allah a sai na roƙi Allah rama na saba wa Allah ban saba wa Allah ba ban saba wa Allah ba ya halatta in roƙi wani ba Allah ba amma da shari'i guda biyu shari'i na farko ya zama yana da rai bai mutu ba Allah rama yanzu yana da rai ko bai da rai idan ce Allah rama a taimaka min da dubu goma shari'i na ya cika ko bai cika ba ya cika ban saba wa Allah ba amma idan bai da rai yana kabari sai na je kabarin ina cewa alaramma kawo agaji alaramma a mushiriki original mushiriki original not photocopy kun gane karatu abu na biyu abinda zan roƙi alaramma ya zama abinda ɗan adam na iya badawa ne idan ce alaramma taimaka min da naira dubu goma ɗan adam na iya bada dubu goma ko ba iya bayarwa taimaka min da buhun shinkafa dan adam na iya bada buhun shinkafa ko iya badawa saya mun gida dan adam na iya sayan gida ko bai iya saye to ban saba wa Allah ba saboda abin da na roke shi kuma dan adam na iya bayarwa amma nace Allah rama rufa mun asiri duniya da lahira yana iyawa gona ta ta bushe ina son ruwan sama yana iya badawa Allah rama ina so matata ta haihu zai iya kaddarawa ta ciki ta haihu wake iya yin wannan to idan zan roke shi sai na roke shi abinda Allah kadai ke bada shi dan adam bai iya badawa to ko yana da rai in na roke shi har yanzu dai an sake komawa ruwa an sake komawa ina an sake komawa ruwa shirka ta sake dawa ko gane hatsarin shirka a matsayi ya in ta daura farin zani kuka kore ta sai ta dauro baki in kuka kore ta ta dauko yalo in kuka sallame ta sai ta dauro bulu ta dauro kore kullun ka dauki ba dadi kenan sai ta ɗebi rabanta shi yasa ya zama wajibi kan malamai su karantar da jama'a tauhidi sunna musu aqida duk wanda bai gane aƙida ba bai gane Allah ba an gama da shi ma'ana ma'anan wa idza sa'alta fas'alillah duk abin da Allah kada yake roƙo karka roƙi kowa banda Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako nemi taimako wajen wa wajen Allah madaukin sarki duk abin da Allah kada yake iya taimakawa da shi karka nema wajen kowa nemi wajen Allah madaukin sarki sai annabi ya ce masa wa'alam ya kai wannan yaro ka sani annal ummata da duk jama'ar duniya za su taru ala an ya ka bisa su cutar da kai to lan ka illa bi shay'in karka tabahu Allahu lak ba su iya cutar da kai da komai sai da abin da Allah ya rubuta dama zai same ka wa in jitama'u ala an ka lan ka illa bi shay'in karka tabahu Allahu lak da mutanen duniya za su taru suna so su amfane ka ba su iya amfana ka da komai sai abin da Allah ya rubuta dama za ka samu tunda an riga an rubuta rufi'atil aqlam alƙaluman da aka rubutu an dauke su balle a gyara Fati suhu, takaddun da aka rubutu sun riga sun bushe balle akan kare an riga an gama ba mai iya canjawa wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa saboda haka ya ku ahlus sunna duk yadda kuke kaunar malaman ku na sunna kar ku yadda ku wuce zuwa ga shirka duk sannan na samu dama sai na ja da ku ja akan wannan ƙauna na daga abinda da ke jefa bayi cikin shirka ƙauna mun je gari wani wa'azi mun yi wa'azi lakcan mata ce mun taso wata mata alhamdulillah yau Allah ya gwada man kabiru gombe ni kan an gama abinda da ya saura kawai in ga annabi Allah ya taimaka wallahi na jita na waiwai na ce wallahi ba abin da kika gani shiriri ta kada kika gani in za ki riƙe Allah ki riƙe Allah ba ladar da Allah zai baki dan kin kabiru gombe mun yi tafsiri a saukwato ranar rufe tafsiri wuri ya mutse yan agaji sama da hamsin sun gagara kwantarolin jama'a jama'a na barkowa kowa ya gaisa da rama kallahu ko lada nawa zai samu ban sani ba can wani ya kukan kura wani matashi ya tunkuɗa yan agaji wallahi sai da yesu ya zuro hannu ya shafo rigata ya ce alhamdulillahi na taɓa rigar shi na waiwayo na ce ka yi aikin banza ka taɓa tsumma na ce wallahi da zanin mataka ka taba da ya fi lada na ce riga in taida ta wanki nake kaiwa shi lada da wai zamu shi da ya mun murza ta ya mun mutsuka ta kudi nake biya <laughs> karka dauka da an ce malami wai wani kumfai kuru yake da shi ba haka lamarin yake ba shi ma bawan Allah ne darajarsa a wajen Allah ya bi Allah abinda shehunne suka gagara karantar da ɗaliban su kenan shi yasa suka halaka shi yasa suka mai da su Allah kuma suna kallon su suna tabargaza suna babbarma sun ki su musu wa'azi mu kuma idan muka faɗa su jawo fitina mun zage su mun hana zaman lafiya za mu sa gari ya kama da wuta za a yi wane ne wane ne a yi wane ne wane ne a to haka nan sai mu bar bayan Allah suna fadawa cikin shirka wannan tauhidi da muke karantarwa akan shi akai yakin badar akan shi akai yakin uhudu akan shi akai gazotul ahzab akan shi annabi ya hijira daga makka zuwa madina akan shi Allah ya wutar jahannama akan shi ya aljanna akan sa akai littafin da ake rubuta lada da zunubi akan sa akai sikeli da ake auna lada da zunubi akan sa Allah ya yi siradi da za a tsallaka saboda shi Allah ya turo annabawan Allah gaba da yansu saboda wannan abun da muke fada wannan karantarwar saboda ita ne saboda me saboda haka akanta muke kuma wallahi ba mu bari addu'a muke Allah ya kashe mu akanta. Allah ya karbi rayuwar mu akan amma dai bukatar mu bayin Allah ku gane addini ku gane aqida ku gane addini ku gane me ku gane aqida Allah mun gode maka shi yasa Allah ya ce wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in ya shafe ka da alkhairi maimakon ya ce babu wanda ya ya hana sai ya magana ta gaba ɗaya saboda kan lissafin ya yawa ya ce fa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne bisa dukkan komai mai iko bisa dukkan komai akwai wanda ya hana shi abin da yake so idan shi mai iko ne a bisa dukkan komai Allah mun gode maka da ka sa muka gane ka ya ku bayin Allah ku rike Allah shi kadai ya ku jama'ar Kaduna Allah ka shaida mun gaya muku ku rike Allah gamgam shi kadai ke wadatawa shi kadai ke talautawa shi kadai ke kashewa shi kadai ke rayawa shi kadai ke gafara shi ke da aljanna shi ke da wuta shi ke hisabi ranar tashin alkiyama shi ke bada haihuwa a nan duniya shi ke hanawa shi ke sa a samu a ci nasara a samu mulki shi yake kwacewa duk wanda yake zai maka ba Allah ba ƙarya yake yaudar ka yake lokaci yake bata ba. ya ku yan siyasa ku gane ba mai bada mulki sai Allah in Allah ya ga dama ya ba ku in ya ga dama ya hana 'yan siyasa in kuna da tunani Allah ya nuna muku aya mai kalmasasshiyar hula daga gidan kurkuku ya fito ya wuce bila ƙarya nake ga fursuna ya fito daga gidan yari ya shiga gidan shugaban kasa ya zama shugaban kasa fursuna in ba Allah ba waye sai wannan ga shugaban kasa kan kujera ga shi da jami'an tsaro ga sojoji ga bindiga ga kaki shi kansa ga uniform ga duk tsaron da yake da shi ya ce sai ya wuce a ban shirya ka wuce ba daga ƙarshe Allah ya karbi rayuwarsa Allah ya sa yana aljanna Allah ya gafarta mishi Allah ya sa yana cikin wanda suka samu rahamar ubangiji amma dai ya wuce a nan duniyan ko Allah dai tashi hanawa ya hana ga wanda mulkin ke hannunsa ya ce zai wuce ta gagara ga wanda ba mulkin a hannunsa yana gidan kurkuku Allah ya mai da shi shugaba shi mai kalmasasshiyar hulan da Allah ya ciro daga gidan kurkuku ya mai da shi shugaban kasa bayan ya zama shugaban kasan ya babbaje ya mimmike kafa ya shekara hudu ya ƙara hudu ya ɗanɗana daɗin asarok sai ya ce ta zarci Allah ya ce bai yadda ba ta zarci ko ba ƙauyen sai ya koma ba ta zarci yana gidan kurkuku Allah ya mai da shi shugaban kasa yana kan kujera ya ce zan wuce Allah ya ce ka yi saka wuce ba wai yanzu ku gane Allah ba ya ku bayin Allah yanzu ashe zaka kalli wannan ko baka karanta Qur'ani ba bai kai ka gane Allah ke bada mulki ba zaka yadda ka haukace saboda wannan mulkin in zaka nema wajen wa zaka nema wani boka ne wani malamin tsubbu ne yayo mai kalmasasshiyar hula aiki ya fito daga kurkuku wanda ko sallah bai yi ko la ilaha illallah bai cewa bai taba yi wa annabi salati ba Allah ya mai da shi shugaban kasar Najeriya dan Allah ya nuna maka fa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne bisa dukan komi abin da yake so yayi in za ka nemi mulki nema in za ka yi takara yi takara ita iya bakin ƙoƙarinka wajen neman al'umma amma karka ka yadda wajen neman mulki ka zama matsafi karka ka yadda wajen neman mulki ka shiga bokaye karka ka yadda wajen neman mulki malaman tsubu su halakar da kai karka ka yadda wajen neman mulki ya hada kai da kai a ƙulla wani sharri karka ka yadda wajen neman mulki a ce sai kayan ka jariri kar ka yadda saboda neman takara a ce sai an yanko farjin mace sai an yanko nonon mace karka ka yadda saboda takara a ce sai ka shiga kungiyar asiri karka ka yadda saboda takara a ce sai ka yi luwaɗi da sabon musulunta akwai waɗanda ke ɗaukar sabon musulunta su je masa kusa da ɗakin saba a can suke zuwa su yi luwaɗi da shi in ji wa in ji malamin tsubu in ji bokaye wani abin da ya fi ban haushi duk bala'in najeriya ba masu hada shi kamar bokaye da malaman tsubu su ne ko ba su ba ne amma har yanzu a Najeriya ba wata doka da ta ce a kamo su man taba jin wani boka wani SS ko DPO ko commissioner yan sanda na neman shi ba ko kun taba ji ya kamata yan majalisa ku yi mana wata doka a ce duk wani boka ga wani sakin layi hukuncin sai ke da a kamo shi sai hizba a Kano hukumar hizba a Kano ku ce Allahu akbar Allah ya ƙara karfafa su ku gane Allah ke badawa banda Allah ba mai badawa duk inda ka ji jariri ya bata in ka bincika sai ka samu wannan a ciki wata mata ta bata an tsinci gawar wata mata amma ba kunnuwa an tsinci gawar wani babu azzakari an tsinci gawar wata an yanke nonuwanta kuma ku lura duk lokacin da zaɓe ya fara gabatowa wayannan bala'o'i sun fi yawaita haka ne ko ba haka ba ne akwai wasu mugaye suna nan makiya al'umma makiya musulunci makiya najeriya suna nan suna ta kulla sharri a ɗauko ɗan siyasa a ce to saurara ka ji ba ka mulkin najeriya sai in kayi da baka da imani ita najeriya duk wanda ka ga yana mulki to sai da ya rabu da allah wallahi ƙarya kake akwai waɗanda sun yi mulkin kuma da imanin su ba su rabu da allah ya za a yi a ce sai ka sha jini ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce kai da aka baka ma mai sauki me aka bashi mai sauki na faɗa muku akwai ɗan siyasan da shi da kansa yake bada labari daga ranar ya tuba daga zuwa wajen malaman tsubu ya je wajen wani boka saboda yana so ya ci zaɓe yana nan da rai bai mutu ba shi bokan ba ɗan siyasar ba bokan saboda wannan ya musulunta ya daina bokanci dan siyasa ne ya zo wajen sai yana so ya ci zabe bokan sai da siya zai ya kori dan siyasa sai ce to in kana so ka ci zabe da maka aiki sai ka je ka kawo mun mani wanda aka yi jima'i da mahaifiyarka ana gaya wa dan siyasa ya ce wannan karaman matsala ce ai ba matsala ya tafi ba dai ba sai gashi ya kawo mani ya ce ga wannan mani ne ka samu ya ce eh ba ka ce ubanka ya mutu ba yace kwarai ya kai ka samu yace to mu dai siyasar nan banda ita babu abin da muke yi tunda dole sai an samu duk hanyar da za mu yi mu samu ai mai sauki ne katti na samu na biya su kuɗi na ce su je su rafin nata su kawo min maniyin suka je suka yi rafin ɗin uwar shi aka ba shi maniyin don ya kai wa boka a yi dabaru don ya ci zaɓe bokan ya ce yana jin wannan magana jikinsa ya ɗaurawa jikinsa ya ɗaukar karwa yace kasa akai uwarka fyaɗe da kanka yace yace inna lillahi kafircin kafina wa yawa bokan ya tattare na sai na sai sai da dare boka shi ashe ni karamin arne ne ban sani ba a wannan kasa ta mu ta Najeriya wai da ba a wa'azi kan da ina Najeriya take yanzu Allah ka gafarta mana ya ku bayan Allah ba mai sai Allah ba laifi ne ku nemi takara ba ba laifi ne ku yi siyasa ba amma ku yi mai tsafta ku yi da kyakkyawar manufa ku yi da niyyar in na samu dama a matakin da na samu in gyara rayuwar al'ummata it is not a do or die affair nema a wajen Allah kuma kullum ka riƙa addu'a ya Allah in mulkin nan da nake nema alheri ne Allah ka bani in ka san mulkin nan bala'i ne gare ni bala'i ne ga al'ummata ya Allah ka ba wanda ya fi dacewa ka zauna lafiya ko baka zauna lafiya ba to akwai wani dan takara an je wata fada an yi jawabai an gama sai aka ce to ala gafarta malam liman ayi addu'a liman ya ce ya Allah girma dan takarar gwamna ya Allah wannan mulki da yake nema ya Allah idan alheri ne Allah ka bashi aka ce amin yace ya Allah idan alheri ne gare shi da addinin shi da jama'ar jihar mu da iyalansa da zuri'arsa ya Allah ka bashi wannan mulki amin ya Allah idan ka san wannan mulki da yake nema ba alheri ne a gare shi ba sharri ne cikin jama'ar dan takarar gwamna sai ɗaya ya kwashe makirfon ya ce baka iya addu'a ba billahi lazi baka iya addu'a ba kujerar gwamna alheri ce babu shari'a take in za ka roƙa mana ka roƙo in ba ka roƙowa ta fi ka ba mutane wuri mu za mu yi roƙa da kawai Allah ramma mai Allah ya ce aya ta gaba babbar magana Allah ya ce wa huwal qahiru shine mai rinjaye ba taba samu wanda rinjaye Allah ba ko akwai mai rinjayen Allah babu mai rinjaye shi wa huwal qahiru fawqa ibadi shine mai rinjaye ba mai ba mai iya karawa da shi sannan fauka ibadihi yana saman bayin shi wannan aya tana ƙara tabbatar da aƙidar ahlus sunna wal jama'a cewa Allah da zafinsa yana ina yana saman al'arshinsa amma iliminsa fa yana ko'ina babu inda iliminsa baya ba inda bai san me ake ba Allah ya ce wa huwal hakimu shine gwani khabir mai ilimi ka ji wasu siffofi wa huwal qahiru eh fauka ibadihi yawanci idan aka samu mutum ya zama ƙahiru ya gagari kowa to in ba a samu ba zai rinka yin abubuwa da hikima ba zalunci zai rinka yi sai Allah shi duk da kasancewar shi ƙahiru fauka ibadihi kuma huwa alhakimu wannan bai raba shi da siffarsa ta hikima ba sannan khabir bai raba shi da siffarsa ta ilimi ba ga gagara da buwaya ga hikima ga ilimi ya za a ce wannan mulki ba zai tsari ba sai Allah ya ce mai a gaba larama نعم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ تنبيسوا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإن Allahu akbar ku saurara ku ji kafirai suka zo suka sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammadu ka ce Allah ya aiko ka yace kwarai Allah ne ya aiko ni to waye shaida ka cewa Allah ne ya aiko ka muna so kawo mana shaida wanda yana na akai amma ba za ka zo kawai ba shaida kawai ka ce mana Allah ya aiko ka ba sai Allah ce to kulka ga masu ayu shay'in akbaru shahada wani abu ne ya fi girma wajen shaida a duk duniya shaida ta ƙololuwa da ta fi girma shaida wace ce ƙulilla ka ce musu Allah shi ne wanda ba shaida da ta kai tashi girma idan Allah ya ba da shaida shaida ta ƙare ko ba ta ƙare ba to ƙul Allahu shahidun baini wa bainaku Allah shi ne shaida tsakanina da ku cewa shi ne ya turo ni da wannan saƙon Allah sai saukar da ayar a Qur'ani mai girma domin yawa annabi Muhammadu shaida cewa wa ya aiko annabi Muhammad Allah ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya turo shi waye shaidan Allah ne shaidan wa kafa billahi shahida aka ce Allah ya bada shaida kuma shaida wata saura sannan ka gaya wa mutanen duniya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa uhiya ilayya hadha qur'an. an yi wahayin wannan qur'ani zuwa gare ne li kun bihi domin in muku wazi da shi kenan alqur'ani me yasa Allah ya saukar da shi a rubuta a sha a rubuta a ilaya a rubuta a binne a rubuta a allan karfe a wanke a kulla bala'i a rubuta da jinin haila a rubuta da mani da jinin haila malaman tsubu suke rubuta ƙur'ani da me jinin haila wannan kafirci kafirci ne duk wanda ya rubuta qur'ani da najasa yi ridda inda musulmi ne ya ba addinin musulunci dalilin da yasa wa uhiya ilayya hadha alquran amun wahayi wannan alqur'anin ne inji annabi li unzirakum bihi domin in muku wazi ku mutanen duniya da kuke raye yanzu ku kadai wa man balag ai wa man balaga hul qur'an da wanda ƙur'ani zai riske shi daga nan zuwa ranar tashin alkiyama duk wanda ya ji ƙur'ani an riga an bayyanka hujja a wajen Allah dole bi ƙur'ani in bai bi ƙur'ani ba sai ya tafi wutar jahannama wannan ayar ta nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi ne tun daga sanda aka aiko shi har zuwa ranar tashin alkiyama ta hanyar sakar yake zuwa aljanna ta hanyar sakar yake samun rahama ba wata hanya sai hanyar da ya zo da ita duk wata hanyar da ba shi ya zo da ita ba wannan hanyar wuta za ta kai ka ba aljanna za ta kai ka ba riƙe sunnar annabi bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsaya kan suna kyam kyam kyam ko suna ko kafar katako kar kai da ka saka suna da ka bar suna ka halaka da ka shiga bid'a ka shiga rudu riƙe suna gam gam annabi ce abu alaiha bin ya yace suna karka riƙe da hannu in aka ja sai a sai ta sumbule je da haƙura haƙoran wanne wayannan na gaba da larabci ana ce musu wayan wayannan da ake fika wanda ake yaga to ba da su za ka rike ba wayannan na gaba incisors ba da su ba ba da incisors wayannan na gaba na cizo ba a fika ba su ba wanne annawajis turame can na ciki yan gajajjeru na masu ƙarfin bala'i to ka kama sunna ka taune ka cije gam in za a balle a balle tare da haƙoranka riƙe gam gam Allah raye da mu kan sunna in za ka karɓi rayuwar mu karɓi rayuwar mu akan sunna shine wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balag ay wa man balagahu sai aka shafe hakuri din saboda kan magana ta tsayi wasu malamai suka ce a wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagal huluma da duk wanda ya kai mafarki ya kai lokacin balaga to qur'ani ya hau kan shi kenan shari'a da takalif baya hawa kanka sai ka yi me sai ka balaga kenan wa man balag da wanda ya balaga A gane karatu malamai suka ce wannan ayar ta yi daidai da sauran ayoyi da suka tabbatar da an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya gaba daya kamar inda Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum ya ce wa ma naka ya sake cewa ma naka wa duka waɗannan ayoyi da Allah ya karanta sako ɗaya suke isarwa shine Allah ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga suwa ga mutanen duniya gaba daya da ni da kai dole annabi za mu da almajiri da malami dole annabi za su bi su duka dole annabi za su bi da muridi da shehinsa duka dole su bi annabi da gwamna da jama'ar duk annabi za a bi da ciyaman na local government da mukarrabai duk annabi za a bi da tukur isa da yan izalan kaduna duk annabi za a bi ba daga kafa ba me ba daga kafa ba wanda aka daukewa ba wanda aka ce kai a wajen biyan annabi banda kai babu shi kuma darajar ka a wajen Allah shine gurgurdan binka ga annabi in ka bi da yawa ka samu daraja da yawa in ka bi kaɗan ka samu daraja kaɗan kuna gane surar nan kuwa Allah ka samu ƙara gane shine li kun bihi wa man balaga sai Allah madaukin sarki ya ce a sake tambaye su qul atashhaduna anna ma allahi alihatan ukra qul a innakum latashhaduna anna ma allahi alihatan ukra yanzu ku duk bayan wannan bayanin da aka yi muku kuma za ku iya ba da shaida ku ce wai tare da Allah kuma har yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah har yanzu akwai wani wanda za a bauta mashi tare da Allah har yanzu akwai har yanzu kuna da wani abin bauta mu dai wallahi ba mu da wani abin bauta sai Allah ba mu da wani abin bauta sai me sai Allah amma shi wani mawaƙi kun san me ce ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa ta ci ta gyare bar ni dai banda ne <laughs> ala rama alhaji tukur isa <laughs> liman zane <laughs> kuma duk wanda banda shi ya ce allahu akbar Allah ya ce in sun ce suna da shi to kai ka ce ƙulla ashad ni dai bazan taba shaidawa tare da ku cewa akwai abin bauta ba Allah ba bazan taba wannan shaidan ba in ji annabi Muhammad Allah ya ce kurka fada musu inna ma huwa ilahun wahid Allah shi kadai ne abin bauta kwara ɗaya ɗaya ɗaya tallin taltilo ba wani banda shi kuma ka faɗa musu wa inna ni bari'un mimma tushrikun ku da kuka ce akwai wani abin bauta shi ma Allah ne za a bauta masa tare da Allah to mu mun barranta daga shirkar da kuke yi sai Allah ya ce mai a gaba larama ya ce Allah ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara wallahi da ganin annabi ya arifuna hu sun gane annabin Allah ne kama ya arifuna abna'ahum kama yadda in sun ga 'ya'yansu na cikin su suke gane wannan ɗana ne saboda tsabar siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin littafansu an siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura abdullahi ibn salam ya ce wallahi da daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar siffofinsa da aka ambata a cikin ataura ina kallonsa na gane wannan shine annabin karshe fiye da yadda in na ga ɗana na ciki na zan iya gane shi fiye da haka to me yasa suka ƙi imani allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun Allah ya ce waɗanda suke asarar kawunan su ba yadda za ka yi da su duk yadda ka da su su imani ba za su imani ba sai Allah ya ce mai agaba gaba da rama hmm. Allah ya ce wa man azlamu babu azalumi da aka yi jarabawa azalumi gaba ɗaya wanda ya zo na ɗaya eh wanda ba ba ba babban anzalumi gingime min anzalumi kamar shi shine man iftara ala allahi kaziban wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah wanda ya kirkiri ƙarya ya rasa wanda zai jingina wa ya jingina wa Allah zaluncin sa yafi wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa kabiru gombe ya fi zalunci wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa alaramma ya fi girma fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa gwamna ko sanata ko mai martaba sarki ko sarkin musulmi ko ya jingina wa shugaban ƙasa kowa ka kirkiri ƙarya ka jingina mashi ka yi babban laifi amma rashin hankalin ya kai ga wanda ya kirkiri ƙarya da ya rasa wanda zai jingina wa sai jingina wa Allah ai la ahada azlam babu azalimi irin wannan a duk masu ƙirƙiran ƙarya sai Allah ya ce innahu la yuflihu zalimu yadda lamarin yake azzalumai masu ƙirƙiran ƙarya suna jingina wa Allah Allah bai faɗa ba su ce ya ce Allah bai yi ba su ce ya yi Allah bai hana ba su ce ya hana Allah bai sa a yi ba su ce ya sa a yi Allah bai bayyana ba su su wuce gona da iri su yi ta fiki-fiki da iri su ce ai Allah ne ya ce to waɗannan su ake cewa azzalumai Allah ya ce a tafi a tafi a zagaya a zagaya duk yadda aka yi daga ƙarshe irin waɗannan mutanen ba za su taɓa samun babban rabo ba ba za su taɓa cin nasara ba in ji Allah maɗaukin sarki sai Allah ya ce mai rama wa yawma to Allah ran ma ya kwashe mu ya kai mu filin alkiyama kun shirya a ta filin kiyama kai mun <laughs> da Allah a bari sai gobe cikin bakin da suka halarci wannan majalisi a wannan rana akwai alhaji abdullahi idris wanda yake gds ne na krpc nan kaduna alhaji idris muna masa maraba da zuwa wannan wuri wannan bawan Allah muna addu'a kullum Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka irin ɗawainiyoyi da yake ta yi a harkoki daban-daban da suka shafi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har da wannan tafsiri da ake gudanarwa hatta abin da ya shafi motar zirga-zirga da ake ta fafatawa kai nan kai nan kai nan wannan bawan Allah kusan shi ya ɗauki nauyi kuma shi yake gudanar da wayannan abubuwa muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka nan za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe sai mu ƙara filin alƙiyama da alaran ya kai mutum daga yau sai mu ga me yake faruwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi